ka mace ta hada ce alayar da ita na wazi amma in za a yi bid'a duniya na ita ce a gaba da biki da sauran tarkace da kin Allah ita ce gaba kuma ta ce kiyam ne da rana alhamis da juma'a amma rashin kirki na gindinta to wannan karatun bai mutu amfana ba karatu bi ma na kalma saliha ce ta yi kuka dare ta san hakkin mijinta ta san hakkin ubangijinta wannan shi ne mahimmanci shi ne manzo Allah ya kwadaita fa zubat mai zati ji mai ajini kwaɗi shawarar manzo ta fasba tarbace yada in kai wanda ka huta wannan in ka samu mace tana da ajin tana da kudi ai an samu muhadda muslim ke an samu alhamis da juma ka huta ko an samu ta tana da kyau tana da ajiya lalai kuma kana ganin tana da kyau za ka karkato akaranta ta fahimci ajini lale tana da kuɗi ka aure ta ta karkato zuwa ajini lale almuhim a sirka da ajinin sabagen rayuwan ba za daidai ba to yanzu rabon da yake sa yaran mata su samu rabo inda tana ganin tana da kyau tana ganin tana da asali yan gidan manya ne tana ganin tana da dukiya to ta yi kokar ta fahimci ajini don ajinin zai sa a waiwaita yanzu duk inda yarinya ta kai ko gurguwa ce tana da kunya tana da ladabi ta sami da shi za a waiwaita ko da yawanta ko bata da kyau sha neme ta kuma kyau ka ce macewa maciji ne ana son ki akwai limit ne akwai lokacin da ba za su ki ba in dire irin hamsin nan baki da kirki amma ga kyau kamar maciji ki je wannan gidan ki zagi kowa ki je gidan nan ki zagi kowa in kin wuce shekara hamsin lokacin da kin gan da baya karbi fuskan ki shi ki ki katun tarbishe zuwa juma'a ba kwani zai sauraron ki ni ba ki da ki da hali na gari ta sara karabu na yaran mata za su so farko su yadda akwai ajini su yadda da ajini ne zama suna da mutunci suna kama harshe su suna da sabta suna mutunta iyayensu suna mutunta mazajensu da dangin mazajensu suna tare da Allah waɗannan su ne za su shiga duniya da kafan dama su shiga lahira da kafan dama su kudan inda saka su aure shi da hankuri mace da miji zai kawace masa ya mata ce ta hankura shiga ga sake dawowa wata mace take fada mijin da zai aure shi ya rabu da ita irin mazajen da akwai kama akwai masijin da ta tare in ya zai aure shi ita da rigima biyu duniya ne in zai aure shi mai da wani gidan kamar bola ne ita fitina ba gari ba dalili saboda ya gan yarinya jiki da rawa shi ta hankura a yi shekara baya zuwa dakin amma ta hankura sai karshe tattaro ya zai tare wa bi masu sabaru jannatan harira mace tana da ankuri babu da zai yi namiji mashe ya zama bola annunta domin wasu mazaje ya tashi aure shi da mawakaci ba bambanci farko ba zai adalci ba na biyu ba shi da tunani ma shi kwaso labarin gidansa ya je gaya wancan in mace in zaki yi mu ma shi ku tashi daya daya kamar yan bol ba amfani amma kin jure cewa hauka ke zai dawo eh, abin da ya gan jikin wancan kai ba kina da ita rabu da shi namiji ko matansa ciya ce akwai rananta eh, eh. saboda matan manya haka suka rahota bintan haka abin da muke gaya yaran mata yanzu su daina fina-finai da shan foda da duba fina finai basa da surutu da talla yanzu kaga abun kunya yara kanana masu shekara goma sha shida kaginsa facebook su ce muna son miji ko da shekara saba'in ne ta yi talla da waya masu ke bayarwa yarinya ba ta kai shekara shirin ba me yi zafi yaushe kika shiga duniya ki da hankali ki mana ki fara ibada ki yi karatu mana ki zama da ladabi yarinya dan karma yarinya fito da nononta ƴaƴan musulmi wata nan muna da ka gani kamar wata ta fara lalacewa dan sha'awan da ya motsa mata ta kasa riki kanta ta fito da nononta facebook internet whatsapp ta ce wai ta ce to kowane kare ya zo kenan ko kowane kare wa zai aure duk wanda zai neme ki zai neme ki ne lasa amma ba aure dindindin ba saboda cici aka same ki internet aka same ki wasu aka same ki kai ne kare ɗaya ne karuwa ce tantirin karuwa to amma duba yanzu yaran mata wanda Allah ya bata kyau kadan sai da daddawar wani nan kwali haka tana ficinan da mun ku ta fuskanci Allah ba yadda ina kira ƴaƴan mata wanda ƴan suke shekaru goma sha su fuskanci Allah da ladabi da jini da kama kai da mutunci da roƙo Allah kuma da hankulin duniya wannan zan shiga duniyar lafiya su tafi lahira lafiya kuma shine gishiri tafiya kuma na hankuri na hankuri to mace mai rabota daga tun tana fara balaga ta fahimci ubangijinta ta ringa roƙi Allah shi Allah bani mishi na gari ka bani miji na gari ka bani 'ya'ya masu albarka kar Allah ya baka 'yan kwaya baka ya cika cike gida da yan kwaya baka yaran mata karuwa da yan rawa roki Allah wannan shi gani kuma ki kada da ankuri kuma da soyayya ba ce kuma ajini ki zama yar ba gidajiya ki zama gida juju kina ganka da mai wanke wanke ka hade kuke doki sibin ka na duniya da soyayya da mijinki da sabta da moriya rayuwa haka shara ke so <clears throat> na fata kana gane zance to saboda ka mace za ta samu rago inda ta rike ta, da safta gangan jikinta da ladabi da kauna dangin miji da danginta da rashin tabziri abinci kankana an bata da goja da rashin korafi wata mace duk abin da kake tana da shi amma korafi shi ta wata tazo an sake ta ta biya mu mun kai awa daya ta sarin tana biya mu laifin laifin bai wuce mijin ya ya doki hulan da yake dakinta hula ya kai wancan daki eh. don me za a kai wancan don me za a kai a duk hula a san <laughs> hula kishi mana na kishi hulan duk mai Allah ya sauke kuma tana son jin bada ankuri amma ya daina ɗaukar hulan eh, a'a ana kuma na miji ya yi bol to tana son ba da ankurin amma karance ni wawa na ana biya min yadda zan je fara <laughs> na je kan fada cewa ita ne take so a koma ta yi nadama lama fa fata wani ya ta Allah ya uda ila zambiya amma kuma ba yadda za a yi miji sake dawo da ita ula bari shi akwai bayan wannan shi kuma maukaci ne ka kwaso akwatin ka zo ka aje dakin ta me ya'yan mutane ne ka rabu da ita shi ne dalili doko wulan nan ka zo ka zuba ma dakin akwati na kuraba 50-50 eh, amma ka bari 'ya'yan mutane su halaka irin wannan tun da da an kare a doko wulan na ba wula ba wula ma a jabba ma a zo a ji ne ka yara to amma rabu ita kuma ita yi nadama amma tana kware-kware ba za ta fito ta faɗa gaskiya magana an tura ni je ni zama mahaukacin je in ce kama in mai da matansa amma bai ta take so ba bai ta da ta nema ga ya mata eh ni nike so a koma <laughs> to